وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na Ramadan Mubarak a yau muna wato ranar goma sha biyar ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da hudu ga watan uku 2026 lokacin azhar insha Allah 12 da minti 25 la'asar karfe hudu sauran minti goma sha tara magariba shida da minti goma sha bakwai isha'i bakwai da minti ishirin da takwas alfijir kuma karfe biyar da minti goma sha biyu fitowa rana karfe shida da minti ishirin da biyu gobe alfijir zai ragu zuwa biyar da goma sha ɗaya insha Allah. To mun yi magana a darasin da ya gabata akan wato biyayya ga iyaye. To amma abin takaici shine a wannan awina al'akhira muna ji wato damuwa ko koke da yawa daga cikin iyaye akan suna magana akan butulcewan 'ya'yansu ba sa biyayya. <clears throat> Abin lura dai da farko gaskiya an ce aljaza min jinsil amal sakayya na daga irin aikin da mutum ya yi ne wasu ɗin su ba sa tunanin ba su yi wa iyayensu biyayya ba amma suna tsammanin ayansu su yi masa biyayya mm. man barra walidaihi barrahu abna'u wa man aqqa walidaihi aqqahu abna'u duk wanda ya bi iyayensa ayansa za su yi masa biyayya duk wanda ya bi wa iyayensa ayansa ma za su yi masa bitici wannan sunnar Allah ce a cikin wato halitta saboda haka ba makawa idan aratta an yabarraka abna'uk ba kun barran bi walidai in kana so 'ya'yanka su yi ma biyayya kai wa iyayenka biyayya in har suna ra'ayi in kuma sun mutu sai ka yi musu addu'a ka yi musu wasu ayyuka dai wanda za ka dinga addu'a kana neman gafara kana neman Allah raskar da ladan abin da kake yi gare su ko zai zama dalilin na samun ahuwarka amma ba zai zama abin da ko a shar'ance ka ajiye ko a hankalinka ma kai baka kyautata wa iyayenka ba kana so a kyautata maka ba zai yiwu ba an ka samu wasu daga cikin magabata da suka wa iyayensu biyayya akwai wani tsoho da wato wani malamin mu yake bayani ya ce shekara tun da ɗansa ya kai manzilin da zai iya taimaka masa to ɗan nan yana masa hidima bai taɓa yi wa ɗan magana ba ko ya gode masa ko wani abu ashe duk abin da ɗan yake masa shi ma abin da ya yi wa iyayensa ne mm. sai sau ɗaya ne ya yi abin da shi bai yi wa iyayensa ba ɗan ya yi a nan yake cewa to sai yau ne kayi min abin da ni ban yi wa iyayena ba to kaga ya yi a biyayya aka yi masa biyayya akwai kuma wannan ita kadiya ta faru ne a ƙasar kuwait aka samu wani uba tsoho ɗansa yana bugun sa, yana danna shi a kwata mm. mutane sun zo suna taiwa ɗan tsawa suna cewa kai baka jin magana kana da wannan tsohon za ka ba san ma mahaifinsa ba ne mm. sai tsohon ya tashi yake cewa ku kyale shi haka ni ma na yi wa babana to kaga wannan abu ne wanda da furucinsa shi ya ce abin da na yi wa babana ke mm. to idan mutum yana so a samu biyayya daga iyaye a daga yaya ta yi wa iyayensa biyayya kuma babban abin da zai taimaka mana wajen samun tarbiyyar yaya su yi kyau wato wannan ko da yake a farko farko ne za a yi shi ne mutum ya zaɓi mace mai natsuwa mai hankali mai addini wacce ta tashi a gidan da akwai tarbiyya amma idan mutum ya auri mace wacce babu addini babu tarbiyya duniya aka sa a gaba to fa ba za ka samu tarbiyyar da ake so ba wato a gidanka saboda kullum ita hankalinta akan me za ta samu ne wata bar 'ya'yanka ta je kasuwa ta je wani gari ta yi wannan ta yi wannan yara koya suke ba ruwanta sun dawo daga makaranta da yinwa ba abinci suna zaune su za a ce za su je wani gida ne su yi kaza ƙarshe dai 'ya'yanka za su zo su lalace dalilin rashin kulawa ko kuma ka matar da ba da harshe a gaban ‘ya'yanka za ta zage ka, ta yi kaza, ta yi kaza, to ya za ka yi tsammanin ‘ya'yan nan su tashi da natsuwa. Saboda haka, natsuwan iyaye biyu ba ƙaramin taimakawa zai yi ba, wace wajen gyaran tarbiyyar ‘ya'ya, hatta iliminsu, hankalinsu, tunaninsu, duk yana ratayuwa ne a irin natsuwan da iyaye suke ciki. Idan da kullum akwai hayaniya, ‘ya'ya ba samu natsuwa ba na tunani ko haddan karatu wani abu mai kama da haka. Mm-hmm. saboda haka mutum ya lura da wannan janibi kafin ya wato yi korafi akan cewa ɗaya ba su yi tarbiyya ba mu duba annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya je wato ya kira mahaifinsa zuwa ga addini ya abace ya abace ya abace yana ta masa wa'azi ƙarshe uba da ya butace ce a ragibin an ta an alihace ibrahim la in lam tanzahi la arjumannak wahjurni maliya sai ce salamun alaik amincin Allah shi tabbata a gare ka mm-hmm. zan nema maka gafara ma a wajen Allah wannan bayanin mun yi shi a darasin da ya gabata to idan haka ne lalle ne mu zamanto muna da lafuzza masu kyawu tare da iyaye shi yasa a ayar Isra Allah ya ce in ma imma inda indaka kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma ka yi musu Kashi kar yi musu martanin magana kar ka nuna ranka ya ɓaci duk abin da suka yi maka mana kai musamman ce gawa ne ka taimaka masa mm. don tsofi ko iyaye maza ko mata suna son a yi alkhairi musamman ga irin dangi ko irin abokansu wanda sun tashi tare ko wasu daga cikin dangi haka sai iyayenka za su ce ka yi kaza kai kuma ga abin da kake so ka ka yi kaza sai kai yi abin da suke so don anan za su ji daɗi su yi maka addu'a su yi maka sa maka albarka shikenan me wanda kake so din in ka bari me zai same ka babu shi yasa wasu ƴaƴa da zaka tarar iyayensu ne ma suke wato ko sun yi aure iyayensu ne suke raɗa musu sunan mm. eh, su ma su ce kana so ka sa kaza sai ce a'a ka wa ne mm. don haka suke suna so su karfafa alakar wato dinkon zumunci mm. ni haka ya same ni zan sa suna na farkon ya da na samu zan sa sunan gyata masu ce a kasa yayarka wacce wacce bata samu haihuwa ba ta biyu haka na zo ce zan sa ta ce a wannan ma a sa wacce mm. sai na ƙarshe ne da Allah ya za ta gani A sa sunan ka gani to me da me na ragu kasan daɗin da ta ji ni ma zai zama daɗi gare ni mm. to saboda haka kar a butu cewa eh, ya je sa annabi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. lokacin da wani yaro ya zo ya ce rasulullah ina so in je jihadi annabi ya ce iyayenka suna raye ya ce eh ya ce to ka je ka yi jihadi cikin biyayya gare su mm-hmm. dai kuma ya zo ya ce ya bar iyayensa suna kuka kar ya fita shi ya fita ya ce na neman liyada annabi ya ce mm-hmm. ka je ka sa su dariya yadda ka sa su kuka ba lada ake nema a cikin jihadin ba to ga iyaye biyu shi ma jihadi ne a ji musu biyayya wannan ya kamata mu duba irin wa'annan lafuzza da suke zuwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda za yi su don samun wato yaddan iyaye wanda a karkashi ne yaddan Allah yake a hadisin abu burda yana cewa ya zo madina wato ya zo ya tadda abdullahi bin umar sai ya ce abdullahi bin umar ka san me ya kawo ni ya a'a yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana habba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'di naji annabi yake cewa duk wanda yana so ya sadar da wato zumunci ga mahaifinsa da ke kabari to ya sadar da zumunci ga 'yan uwan mahaifinsa din bayan mutuwan uban ka gane to sai shi ibn umar din yake faɗa ka yace fa innahu kana baina abi wa inna mutum yake cewa bayyana kana bayyana abi wa umar wa bayyana abika ikha'un wa wuddun yace tsakanin mahaifina umar da mahaifinka wato akwai kauna akwai soyayya shi yasa na so in sadar da wannan zumuncin baban wancan din da baban uh, shi uh, mm. abdullahi mm. umar kenan suna da kauna ba wai dangantaka na nasaba mm, ba ne a son juna kauna zaka ga mm. wasu iyaye da yawa zaka ga in dai kana tare da mahaifi zaka ga wasu a cikin mutane anguwa ko a cikin abokan akwai wanda suna ya kullun? suna bayyana asiransu ga mm, juna mm. har ma wani in wani abu ya faru za a ja tambaye shi Wani nan yana da abu kaza kuwa Wani nan yayi abu kaza kuwa ne kamar shaida saboda ba abin da zai sai ya gaya masa to yace wannan sassa ya so ya sadar da zumuncin kasancewar wato akwai ƙauna a tsakanin iyaye biyu shi yasa wato eh, ya zo ya sadar da zumunci na ‘ya'ya saboda iyaye. da umar yana nan sai ya sadar da zumuncin ga umar to amma umar bayanan fa sai ya yi alaƙa da ɗan mm. wannan ma nau'i ne na sadarwa wannan asar ɗin al'albani ya ce sahih ne kamar yadda ibn hibban ya kawo haka ake so mu zamanto muna da kula da sadar da zumunci wanda mu suke sadarwa sawa'un mazan ne ko matan ne Allah ya datar da mu biyayya ga iyaye bai takaita ba akan wato kyautatawa hmm. wanda sun nema a'a ba su nema ba kasan suna yabin yana da kyawu to ka musu in dai kasan abin yana da kyawu in kai hmm. za su ji daɗi kai musu kuma wasu suna ɗauka na zahirin nan shine a'a bayan ka yi musu gida ka yi musu menene ka yi musu tufafi me ko ka ɗauki ma'aikata su kula da su duk wannan yana daga cikin biyayya to amma shin suna ganin ka wani din ya bar iyayen yana wani waje daban akwai wata mata tsohuwa ta kai wayan ta gyara na taɓa gaya maka najin mm. ta kai wayan ta gyara wajen masu gyara kai ce ku duba mu wannan wayan nawa me ya same shi aka duba waya aka ce wayan ki fa lafiya to ba dana bai ya kira na yau kwana kaza ba na jin shi ka duba mm. ita yake bata san kan wayan ba ta ba shi kaɗai ne mm. dama yake kiran to bai ta ji kira ba sai ta kai wajen mai su gyara ka mm. duba mu wannan wayan dana baya kira na me ya samu wayan aka duba waya aka ce wayan ki lafiya ne yana da ne bai kira ya ta masa ba to suna so in kana gari kana kusa ka zo ka zauna kusa da su ko da kana da ayyuka dai ayyukan ka ba za su bi ta marka ba da zo ka shiga wajenta ku zauna ku gaisa ku kalma ɗaya biyu muna magana za ta ji daɗi hmm. kuma za ka samu natsuwa in ma akwai wasu korafi da wasu suka kawo ko na dangi ko ta damu wasu za ta gaya maka hmm. uh, wacce fa za ta aurar da yatta muna so mu je hmm. ka aika musu wani abu kaga ana karfafa zumunci duk wani abu da na alkhairi su dama Allah ya yi su eh, da son alkhairi ba kamar mu wani yanzu da muka da burace-burace da damuwa ni da yawa na duniya da aka ɗiba su kawai an ce an ƙoshi shi kenan sai sauran sai dai a yi alkhairi mm-hmm. muna yanzu ga shi ga karatun amma kuma aiki ya zama aiki eh, kana ta jin wa'azi amma kuma kana tarawa kamar tururuwa to su ba haka suke ba su in an samu bariya Allah suke cewa mm-hmm. gobe na Allah ne eh? ba hana ka kai tanadi ba to amma kar ya zama to tanadin naka ya sa ka manta da wasu wanda suke ya kamata a kula da su kuma yana daga cikin nau'i na biyayya ga iyaye musamman sadaka jariya mutum ya yi wani abu wanda ka an kai sadaka jariya din nan ba sai ka tsaya kana addu'a addu'a kana yi amma sadaka jariya din kullun ya ladan na isa mm. kai ma kana da ladan yi su ma suna da ladan kai musu sadakan abun yana isa dukan na cikin alkhairi to amma nawa suke tunawa su yi sadaka jariya din ma iyayensu in kai kaɗai a zaman ka na mutum ɗaya ba za ka iya yi ba sai ka haɗa kai da ƴan uwanka yayu ko kanne ku ittifaki ku dinga cire wani abu kaɗan kaɗan a yi wani abu wanda ladan zai dinga gudana ga iyaye hmm. yadda su suka yi ɗauniyan su ne dalilin zuwan ku duniya suka sha wahala a kanku ah, wannan yaron a haife shi a raine shi wancan ma a haife shi a raine shi wannan ma duk wannan kuka zo duniya duniya ta san gune ko me kuka zama dalilin asalin su ne suka ba ku tarbiyya suka yi ɗauniyan ku to kuma me za ku yi ku kare su yau in ku kun mutu shikenan abin ya yanke to menene wanda ko ban ma nan ladan zai isa gare mu da iyayen mu gaba daya saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci a kula da wannan janibi Allah ya datar da mu amin na jin zan tsaya hakan nan to alhamdulillah masu an so shirin Ramadan Mubarak malam kafin bude layi ga tambaya guda nake son wa malam hmm. Malam ta mana cewa assalamu alaikum malam ina so malam yi min bayani takaitaccen bayani akan zakka ana ana ana wace zakka ita zakka dai ce abin kuli malam amma na ga zakka zakkan da ake yi a yin shekara shekarar da ake malam yake magana eh to da eh, zakka wato akwai zaka ta dukiya akwai mm. zaka ta amfanin gona akwai mm. zaka ta dabbobi akwai zaka na abin da mutum ya tono daga ƙasa ma'adin duk suna da bukatar zaka to in na abinci ne eh. wato abincin da ya nome kenan ko kuma eh. na kuɗi abincin da mata an ajiye shi an siya abincin ne to da aka sayar abinci kuma farashin da aka sayar da farashin da lokacin da ya cire zakka shi yake magana cewa abincin na sayarwa ne eh, na sayarwa ne na sayarwa ne <laughs> to wannan ba za ka ce abinci ba sai ka ce zakar kayan sayarwa in a kayan sayarwa ko hmm. abinci ne ko kaya haka ne in na sayarwa ne in lokaci ya yi a lokacin za a kimanta farashinsa na yanzu ne ba lokacin da ka saya ba a yanzu nawa ne farashinsa a farashinsa na yanzu za a kimanta shi hmm. sai a cire zakka ka saye su dubu biyar biyar amma yanzu ana sayarwa dubu ishirin ishirin To yanzu in ka tashi zaka cire zaka na dubu ishirin ishirin zaka cire ba na dubu biyar biyar ba. Saboda yanzu ne farashin sa kenan yanzu in mm. ka sayar in ka cire na dubu biyar biyar yanzu. Ka sayar ishirin ishirin dubu goma sha biyar dinnan kaga babu zakansu. Ka gane? Mm. Dubu goma sha biyar babu zakansu. A to kai ka saya dubu biyar biyar. Mm. Misali ka saya dubu dubu abin nan buhu miliyan ɗaya mm. a dubu biyar biyar Ka ga zama miliyan biyar ne mm. to sai gashi ka zo ka sayar da shi wato dubu ishirin ishirin to wannan zakan da zaka cire na miliyan biyar zaka cire ko na miliyan ishirin zaka cire kuma ka sayar da kayan zaka sayar da shi miliyan ishirin ne in ka cire na dubu biyar biyar din zakan miliyan biyar ka cire dubu mm. goma miliyan goma sha biyar ba su da zakka ya matsayin mm. kuma kuma wato asalin zakka yana bin asalin kaya ne mm. lokacin da ka aje kayan ba shi ake dubawa ba lokacin da kake da kuɗin ake dubawa mm. misali ka saya kaya ka aje bai wuce wata shida ba amma kana da kuɗin da ya kai zakka din fiye da shekara dama ka cire bara to yanzu ba za ka ce ai wannan na sayi kayan na aje wata shida ba a'a yaushe ne kake da kuɗin kake zakka bara ka cire zakka to daga bara zuwa bana shekara guda shine lokacin cire zakka ko da shi wata shida ne ka sai kayan mm. to kayan wata shida nan a lokacin da ka zo zaka cire zakka sai a duba nawa ne kimar ta ayo yau ah? mm. to shikenan sai a lissafa a cire zakka ah, masu akwai sabon numba ne kisan kirawa masoro su dan ko su ɗauka saboda gaba akwai sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu 07086767704 akwai kuma sifili tara daya shida biyar biyu takwas biyu biyar eh, hudu sifili 091 65 282540. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Bismillah. To, ya sake ta cikin jini ya matsayin sakin sakin yake eh. to shine tambayar saki haka cikin jini ya matsayin sakin yake to ki dan saurara Assalamu alaikum. Bismillah. Lafiya kalau. bayan sallan asubahi bayan sallan asubahi ana sallan asubahi mutane ana ana sallan raka guda biyu yawwa cewa me rakan juma kana jina rakan juma ka ce me bayan sallar juma'a shi ma ana raka guda biyu bayan sallar eh. su ba shi ma ana raka guda biyu ya matsayin su yake kenan ko to da hmm. akwai ƙari ma akwai eh, tarawih ma bayan sallar isha kafin tarawih hmm. assalamu alaikum na fi amma sai dai ba ma jinki murinki ya ƙasa na'am barakallah Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Assalamu alaikum Wa alaikum salam Bismillah Malam ina da tambaya Na'am Na'am Na dau azumi ne wa na kai yamma sai sai na kasa manzina ina da mura sai jini ya fita to shi ne nake tambaya an jina din yana nan ne ko baya to ki dan saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. na da abin da zai ɗaya azumi ba abin da ake yin azumi ana rage ladan azumi. abin Akwai abin da ake yin an ana rage azumi kuma ta azumi cikin shine na ke ce ma lai saurara. السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله shan magani ne? Bana sha. Bana shan komai da na aiku ne yake mata kai. Hmm. Yanzu yaushe da haihuwan zuwa yanzu yaushe ne? dan saurara mana zai yi baci an sa insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum السلام بسم الله Wato kwance, kana kwance kana karatu ko addu'a kwance? yawa eh, haka ne. To, shi ke da kaɗa saurara. Assalamu alaikum. Bismillah. Na'am. ne da mutane Matsayin eh? menene? Matsayin masturbation. Matsayin masturbation? Istimna'i kenan? Malam nan fahimci shaka ke nufi amma bai hmm. tumbar mito ba. To ka dan saurara da ce ba ma jin ka yanzu. Assalamu alaikum. Marhaba, amin.

to eh, mai tambayar mu ta farko tambayan saki cikin jinin haila wannan matsala ce mukhtalaf na ahli alimi cewa saki a haila akwai shi ko ba babu shi saboda hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma da ya saki matarsa cikin haila annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je sai ya ce da Umar ka umarce shi ya maido ta marko mm-hmm. fal umarce shi ya maido ta sannan ta zauna ta samu tsarki ta yi wani al'adan ya tafi sannan ya sake ta in zai sake ta to anan ne malamai suka yi kakawa shin ana kirgawa ko ba a kirgawa mm. a sahai sake cikin haila ana kirgawa ana kirgawa mutum ya yi hatara sai dai ya aikata laifi wanda ya yi sakin mm. malaman da suka ce ba a kirgawa saboda cewa laifi ne din amma laifin laifi ne shi yasa a ka'ida mutum zai saki mace sai al'ada ya zo ya tafi ba alaka tsakanin su sannan ya sake ta mm. amma idan har eh, bayan ko da jinin ya ɗauke abu ya haɗa su sannan ya sake ta nan ma ya saba sunna duma tantance halin da take ciki ba kuma Allah madaukaki ya umarni a saki mata suna fuskantar al'ada wato iddansu fatalliquhunna mm-hmm. li iddatihinna saboda haka saki a cikin haila yana cikin saki mm-hmm. sai dai kai dai a zaman ka namiji ka zama kana da hankali kana da danne zuciya in za ka yi saki ka nan so ka bi ka'ida da addini ya faɗa ya tsorin qabla al-masis wannan kuma yana tambaya kan cewa bayan sallah asbahi ana sallah raka'a biyu ko mm. a ranar juma'a kuma an aka idar da sallar juma'a duk a ranar juma'a ne an mm. aka idar da sallar juma'a kuma ana raka sallar raka a biyu mm. babu wata sallah mai suna raka a biyu bayan juma'a bayan uh, asubahi sai dai mutum bai yi raka ta alfajiri ba wasu suna yi bayan sallah juma'a mubasharatan bayan sallah asubahi mubasharatan wasu kuma suna jinkirta sai rana ta fito su yi sallah wannan in raka ta alfajiri ne eh an ji wannan amma ranar juma'a kuma a bayan sallar juma'a manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin a masallaci in a masallaci zai yi hudu zai yi mm. in a gida ne zai yi biyu ah. saboda haka mutum zai yi yayi hudu in ka biyu ma baka yi laifi ma musamman e, yanzu da yake an riga an gane don a lokacin zamani annabi koyarwa ake mm. idan yana yin biyu din dama azhar hudu ne mm. to idan yayi biyu bayan azhar wasu za su dauka a zahar ɗin ne aka zo aka cika sai a ɗauka cewa tamkar farillan ne bai cika ba mm. amma eh, bayan ilimi ya tabbata komai ya zauna mutum yana so zai iya yayi biyu din. amma al'aula in a masallaci ne yayi hudu in a gida ne zai iya yayi biyu din. haka nan a gidan ma in yana so zai iya fiye da biyu din. amma cewa saboda cewa yau juma'a ne bayan sallar asubahi mm. akwai wata raka'a don wannan mm. wannan wallahu alam bai inganta ba da wanda suke bayan sallar isha kafin tarawih da kai bayan sallar isha kafin tarawih wannan masu yin ta rawatib ne suna rawatib nasu ba sa so a dauki rawatib din a cikin tarawih suna su zamur tarawihin su cikakke rawatib din kuma bai yanke ba shi yasa in aka idar da isha kafin a fara tarawih su tashi suna nafilan su don rakatai ba da isha su samu shigarwa wannan bai zama laifi ba inda ba a tashwishi a ciki sai kuma wacce tana da azumi sai ta face majina jini ya fito babu komai a wannan mm. in jini ya fito a bakinki ko a hancinki wannan duka ba abin da ya shafi azumi wannan shine wannan tana tambaya ne abin da zai rage ladan mai azumi mm. da kuma zai kare ladan mm. wato ya zama azumin cikakke abinda zai rage ladan azumi wato ba abinda zai karya azumi ba abinda zai rage ladan azumi duk wani aiki na sabon Allah yana rage ladan azumi in faɗa ne in mm. zagi ne in menene yana bata ladan azumi mm. amma wanda zai bata azumi gaba ɗaya wannan kuma sai mutum ya ci da gangan ko ya sha da gangan ko ya tare da mace wayannan su ne suke bata azumi wasu mahadda kafara amma mutum ya yi faɗa ko ya faɗi magana da ba daidai ba to wannan zai rage masa ladan azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya ce duk wanda bai bar wato faɗin karya da aiki da karya da shaida ba mm-hmm. to ba ruwan Allah da barin a ce da sha da yi mm-hmm. kaga ya nuna azumin sa bai cika ba ke kuma wani lafazin da yawa masu azumi ba su da rabon azumi illa yunwa da kishirwa suke mm-hmm. to amma eh, wajen kuma cikakken ladan azumi shine ba mutum ya san rukunan guda biyu din na cewa niyyar azumi ya yi ta daidai kuma ya kame bakinsa daga ci da sha to abinda zai kara masa azuminsa ya zama cikakke shi ne ya yi sahur a kan lokaci wato ma'ana ya jinkirta sahur kuma ya gaggauta buɗe baki wannan suna daga cikin sunnonin azumi sannan kuma ya zama bakinsa ya kiyaye ba wasu maganganu da ba su dace ba yana yawan istighfari salati hailala karatun alkur'ani to wannan yana ƙara masa ladan azuminsa kuma eh, da lada na musamman da zai samu don wannan ayyukan da yi wannan shine da kuma ciyar da masu azumi duk wani aikin alkhairi a cikin azumin mutum idan yana yi mm. to zai kan samu lada cikakke sannan abin da zai ƙara masa eh, ladan ya zama ya cika shine ranar sallah ranar sallar azumi mm. ya ba da zakar da kai kuma ko da akwai wasu kurakurai a mm. cikin mm. azumin to mm. bi idinillah Allah zai kawar dalilin wannan sadaqatul fitr da ya cire wannan shine wacce take tana jini wata takwas wata jini inda na haihuwa ne tsananin sa ba zai wuce wata biyu ba daga nan kuma ya zama jinin ciwo wannan jinin naki ba jinin haila ba ne jinin ciwo ne sai dai in kin haihu kina yin al'ada to sai ki ɗauka bayan kin jinin na ya tsaya kwana nawa kike zama babu haila kwana kaza in hailan ya zo kwana nawa zai yi sai ki ɗauka kwanakin haila ne bayan wannan ɗin don wata takwas ba za a ce jinin haihuwa ne ba kuma zai yi jinin cuta ne to amma jinin cuta in dai har kina haila bayan haihuwa mm. kina shayarwa kina al'ada to kaga sai ki kwatanta al'adan adadin mm. kwanakin da kike za ki ɗauka a cikin wannan watanni ɗin mm, duk wata za ki ɗauki kwana biyar ne ko takwas ne ke yi na al'ada daga nan ki wanka ki ci gaba da ibada kina neman magani. wannan shi ne wannan kuma na tambaya akan yin karatun a kwance ko hatuwa mm. a kwance mm. babu laihi mutum ya yi karatu a kwance Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin Ali Imran alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar mm. suna ambaton Allah a tsaye a zaune a kwance kaga kenan a kwance ba laifi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani a zai aje kansa akan cinyar Aisha radiyallahu anha yana karatun alqur'ani a lokacin ma ba ta sallah hmm. to kaga wannan ya nuna eh, mutum a kwance zai yi azkar sai kuma wanda ya ce kace yana istimna'i ko mm, mm. istimna'i ba daidai bane haramun ne kuma istimna'i malamai masana suka ce yana ke kawo mutum ciwo eh, mutum ya yi wasa da jikinsa haka har ya zo ya yi inzali to yakan kawo masa cuta don abin da zai fita ba zai fita gaba ɗaya ba a mm, jikinsa zai zo ya zama masa ciwo in bai sa'a ba kuma matsala zai zama yana da wato ciwon lokaci mai tsawo a yanzu ba zai gane ciwon ba mm. sai bayan lokaci ne zai zo ga cewa wannan ne ya jawo masa da haka mutum ya nisanta sai wacce take magana jinin haila ya zo mm. idan muna kafa kafan wannan magana ne sai za mu samu lokacin da za mu yi magana mm. a kai al'ada ya zo ya tafi tana ganin wani abu to eh, mun yi magana akan wani abu da ake ganin tsakanin haila din mutum ya duba abun nan shi yana hade da hailan ne tsakanin hailan ne ya zo to za a kirga shi a cikin kwanakin haila amma idan haila ya zauke, an samu jufu ko an samu bai ba mace ta gane cewa eh yanzu ta samu zarki sai ta fara wanka ta fara ibada sai kuma ta ga wani jini ba shi ba jini ba cikakke kama da jini mm. to wannan ba za ta kula da shi ba tunda ta samu tsarki cikakke sannan ya zo mm. amma idan jinin ne tukun ya zo ya canza bai dauke ba mm. ya zama wannan kalan to anan nan har yanzu ba ta samu tsarki ba tukun ta saurara har wannan din ma ya yanke kafin a ce ta samu tsarki kuma mace tana da al'adan da ta sani ta yi aiki da al'adanta ko da wani abu zai shiga in dai jinin ya yanke ne misali ya yanke ta fara ibada to ranar da ta yi ibadan nan ba ta kirga a cikin kwanakin hailan ba ranaku da masu jini ne kawai za ta hada in ya kai adadin kwanakin da suke haila su kenan sai ta yi wanka ta yi sallah an kuma jinin ya zo bai tsaya ba ne ya zarce yana tafiya su yau gobe jibi gata citta haka to sai ta duba da nawa kwana nawa take mm. ala shalafin bai na ahalil ilm da mm. sai mafi mazhabin malik cewa za ta ƙara kwana uku hmm? wato akan adadin da ta saba hmm. in ta ƙara kwana uku bai tsaya ba ta ƙara kwana uku bai tsaya ba har zuwa kafin ta kai kwana sha biyar in ya wuce sha biyar to babu zancen ƙari hmm. sai ta yi wanka ta yi sallah ya zama jinin cuta kenan wannan kenan kafin wasu assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Ina da da malam da ina kwana. Marhaba lafiya. Ina ji kan nan da bata na ji kan iyaye ma Allah ya kara mu san kwana. Amin. ina bukatan addu'a. Dole ne kin insha Allah. Allah ya bani iko a Allah. Amin. Barakallahu Allah ya ba lafiya da lafiya da san kwana Allah ya ji kan ma'aikina. Amin amin amin. wanda ina assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah na fara wani lafiya tambaya na dama akan da da kai ne mutum zai yi ya cire wa mahaifin eh. shi. Wa alaikum da malam mun ji mun ji kidan saurara. To, na gode Allah ya kara lafiya. Amin. Amin amin. Assalamu alaikum. Rediyo, rediyonki, Kana na? Mutum zai iya tafiya da ya wani masallaci na wani unguwa ba unguwa ba ba. Ki canja masallaci ki bar na gon ki na wani masallaci. Eh. Saboda suna suna alƙulan suna addu'a. To wanne suke wanne ne wanda suke yi? Nan ne nesa ko na kusa? A'a na nesa. To, kiran saurara. malamin ce ne ta alwala kuma sai tana shirin sallah sai ɗan ta yi bayan gari ta ɗauke shi ta ɗauke shi bayan ta wanke shi sun wanke shi ya shafi alwalanta ba zai shafi alwalanta ba ko ita din ne ta fada bayan gida <laughs> ta yi safi ta yi wanka alwalanta na nan to masha Allah ya taba jikin mutum ba zai taba ba zai bata alwala na wa alaikum salam bismillah lafiya ka bismillah eh, ka karfe na biyar da minti goma sha hudu biyar da minti goma sha hudu to kaɗan saurara Dawa masha Allah. Wa alaikum salam bismillah. Ma gajiya. Bismillah. Ina bukata addu'a Cristo. Amin Amin, amin, amin, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Lafiya kalau sai dai ya kasa. Tambaya nan shi wannan da farko ina addu'a kuma malam Muna jin ki. Kukan yaron ki dai. Kukan yaron ki ya gefe. yauwa Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum bismillah. Ku rediyon ki kyau ma rediyo rediyo. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, ya ba ma lafiya lau rediyon ki gefen rediyon ki. malam tambaya na ne, ni da yar uwata ne to tana min abin da ba na jin daɗin sa kuma yana damu na a na, To shine wani abu yana gaya min in faɗa masa mana kuma in na gaya masa za ta ce wato ba ta isa da ni ba kenan amma abin da take min ba ta kyauta min. Tambaya na biyu kuma don Allah a yi wa wasu iyayen bayanin yadda za kar su takura wa matan yaransu wata mace tana kai ta wa mijinta

tana ɗan baki a kan sallah. Yawa. To in an gana ta sallah za ta salati ba ta ce da kere. Ok. To to shi kenan ki ɗan saurara. Ya ko kana sallah na ta. To ki ɗan saurara. A karo kara bismillah. Wannan tana neman addu'a Allah tana neman haihuwa. Mm-hmm. Allah ya bata zuri'a saliha ki dinga cewa harbi hable min salihin ko rabbi hable min ladunka zuriyatan tayyiba kar ki ce da kawai ki tsaya ki ce da mai albarka sai kuma wai tambayan cewa zakarfi da kai za a iya cirewa mahaifi eh idan kina da halin cirewa din za ki iya cirewa mahaifinki da kyatumarki da yan uwanki duka a san dai cewa eh zakarfi da kai ne aka cire amma in kamar kuna gida ne ke ce baba yana da hali baba ne ya kamata ya cire wa iyalai hmm. mutum zai cire wa kansa da duk wani wanda yake karkashinsa sa hmm. amma in hali ya kai baba ba karfi ke ce mai karfi za ki iya cire muku kuma duka ya zama zakat ta fita zuwa wani masallaci tare daga masallaci a kusa haka din ba daidai bane ai haka illa akwai wani fifiko da aka gani yanzu wancan masallaci da ake son zuwa ba wai don komai bane sai dai don addu'a hmm. kuma addu'a abin nema ne a wannan lokacin saboda haka za ta halarci addu'a tare da imam wannan kuma ba sa addu'a babu laifi ta je in zuwa can ɗin bai yi nisa ba kuma a hmm. gida izinin da ta nema na zuwa masallacin an bayar na zuwa can ɗin ne don a ce misali mace da mijinta ko ya mm. da iyaye mm. suka ce za su fita masallaci su sun ɗauka masallaci na nan kusa ne za ki je mm. ke kuma kin fita ki tsallaka zuwa wani masallaci to hakan bai yi daidai ba ko da ana kunu ɗin ne a can ko addu'a nan ba a yi to a tsaya a inda aka nemi izinin sai dai in a izinin an san cewa za a ce can ɗin to babu laifi a nan ana iya wucewa wanda ya yi sahur karfe biyar da minti goma sha hudu bai sani ba ka ɗora minti kamar biyu kenan a yau to wannan in a rashin sani ne kai babu komai insha Allah Allah ya yafe maka bi iznillah amma idan da ganganci ne kace bari ka kara to nan ne bashin azumi zai kama ka da tuba zuwa ga Allah sai mai neman addu'a kuma tana so ta yi magana kukan yaro ya hana aji To, ita na ta mun tsaya da addu'an ne. Wacce take cewa tana da ‘yar uwa tana mata abin da ba ta so, kuma in ta yi magana zai zama wani abu. Eto, eh da ke zauna shiru ɗin gara ta san kin sani, kuma ba kya so ɗin. Ko ke za ki faɗa, ko wani ne zai faɗa, a ba da dai wannan sakon. don kada kullum kina baki a son abun ita ta ɗauka ma tana yi ba wani mm, lokacin mm. ko kuma tana yi amma ta dauka baki damu ba tun ba baki magana ba to kaga za ta ci gaba da yi mm. amma in kika yi kokari kika samu hanyar da za ki isar cewa eh ke fa baki son wannan abun to in tana son zaman lafiya sai ta kiyaye aikatawa kaga an huta ya fi a ce an zauna an kyale ana kallo ah, sai kuma wanda kamar iyaye suna sa baki akan harkar 'ya'yansu mm-hmm. da matansu wani abu da ita take so ta yi ma zai zama wani abu ne mm-hmm. ko shi yake so yi wa iyalinsa kyautatawa ma zai zama wani abun magana mm-hmm. almuhim da iyaye ya kamata su san matsayinsu su kiyaye shiga tsakanin abin da ya shafi 'ya'yansu da matansu ko kuma iyaye masu 'ya'ya mata su kiyaye shiga tsakanin 'ya'yansu mata da mazajensu wayannan mutanen su suka ga juna suka so juna suka aure suka zauna to abin da ku za ku yi kawai ku yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya hmm. in sun ka gabatar muku da wani abu ku yi musu fatan alkhairi idan akwai korafi ma da ɗayan su zai kawo a hmm. san hanyar da za a bi da hikima a gyara wasu iyayen gaskiya suna iya zama annoba ga 'ya'yansu ta fuskar sakat ba za a bar mace wato ta zauna lafiya da mijinta ba hmm. duk wani abin da mijin zai yi mata sai a ga kamar wato mijin matar ce take ziga shi ya kashe kuɗi a kanta bayawa sauran yan uwa da sauransu to wannan ba daidai bane ne a kyale su su yi zaman su na aure ba tare da tsangwama ba wannan shine sai kuma wacce take ni ɗaki ana kiran sallah mm. ba za ki koyi ba a cikin sallah a cikin bayan gida mm. ko kuma ki yi salati ko ki yi hailal a'a ki bari sai kin fita ki yi amma bayan gida bai kamata a zauna ana azkar ba wallahu a'lamu bis sawab yan uwa da suke neman masu bukata ko akwai tambaya babu mana <laughs> ko akwai lokaci yayi to wanda suke bukatan addu'a masu neman haihuwa Allah ya ba su zuri'a tayyiba Allah ya gyara mahaifinsu amin wayanda kuma suke neman lafiya daga gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya masu kasuwancin mu da sana'o'i Allah ya sa musu albarka ya ba su ikon kwatanta gaskiya a ciki iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu kasar mu Allah ya wanzar da lafiya cikinta da yawa mata suna da bukatan addu'a wayanda suke neman aure muna roƙon Allah ya hada su da abokan zaman su na gari ta bangaren maza da mata duka kuma Allah ya kare ayyamu daga abokan banza Allah ya kare su daga ababen maye Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin Allahu barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin Allahumma ridana wa اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارض احواجنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك Allahumma aqlib sihra ala sahirin wa sahirat Allahumma aqlib alaihim sihra